sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan yadda kungiyar kwallon kafa ta El Kanami Warriors ta samu nasarar lashe kofin kalubalen Najeriya. Ba Kwallon kafa wasan mutane. A ƙarshen watan da ya gabata ne dai ƙungiyar kwallon kafa ta El Warriors ta samu nasarar lashe kofin ƙalubale na Najeriya bayan da suka buga wasan ƙarshe tsakaninsu da Abia Warriors a filin wasa na Mobolaji Johnson da ke birnin Lagos. dan wasan tsakiyar ƙungiyar nasiru salihu ne ya samu nasarar jefa dukkanin ƙwallaye biyu da elkanim warriors ɗin ta samu nasarar sakawa a wasan lamarin da ya sanya shi zamowa gwarzon Ɗan wasa to koya ya ji da wannan nasara da suka samu ga abin da ya shaida abokin aiki Ahmad Abba. Gaskiya wannan sa ba karamin jin daɗin ta ne ba sosai wallahi. Because sabida ana ta tunanin cewa kamar mu yawan ne yara ne uwa ba za mu iya to ita bar is reality kuma muka nuna duniya cewa gaskiya za mu iya mun shirya wa raka kuma mun zaɗi da encouragement inda coach yake mana akan lalle lalle wannan ba kowa ba ne ba ya biya warriors kowa duk muka yi forgetting din shi aka kai muka focusing akan final din da yake gaban mu gaskiya na ji daɗi sosai wallahi ka barar da dama na farko da aka bayar bugun finareti da kuka samu a wannan lokacin ya kaji a wannan lokacin ji ne kamar jiki na kokarin ya relax amma sai na lissafa wani abu sai na ga wannan is part of game ne yayi yana faruwa saboda final look of ma an barar da finality final champion league ma an barar da finality to amma sai ban yi ƙasa a gwiwa ba na saran cewa in dai bar in ta zan sake ci wannan ne dai karo na uku da kungiyar ta El Warriors ta samu nasarar lashe ita wannan gasa a tarihi domin dai ta taɓa yin hakan a ɗari 1991 da kuma shekara da 1992. Alhaji Bura Mustapha shine shugaban kungiyar ta El Kanemi Warriors ga kuma abin da ya shaida shirin duniyar wasanni. Alhamdulillah wallahi ba wanda ya kai ni daɗi da murna kamar yadda 'yan borno suka fito suka yi mana addu'a tun da farko nake magana wallahi ba abin da zan ce ba abin da zan ce shi yasa godiyan da nake ta yi kenan to sai dai godiya allah da allah ba mu nasara shine bukata na dore sosai a kawanin jawabin da ka gamsu da yadda wa'annan yaran suka taka alhamdulillah na gamsu shirin bai kasa a gwiwa ba wajen jin ta bakin wasu daga cikin yan wasan wannan kungiya da suka samu wannan nasara ya ka ji da wannan nasara wallahi wallahi na ji dadi wallahi samu zuciya na kankara wallahi zuciya na wallahi yayi mun kankara wallahi ah, sunana muktar ismail wanda yake buga kungiyar kwallon kafa ta El Kanemu Warriors da ke Maiduguri. A ah, wannan abun alfahari ne a gurin mu sannan kuma abun murna ne ga mu ba ma ga mu ba mutanen Maiduguri baki ɗaya da iyayenmu gaba ɗaya. saboda saboda wannan gagarumin kofi watakila tun kana yaro ko ba ya ka ba da ilkanami ta ɗauki wannan kofi na ƙarshe sai yanzu kuma Allah ya kamu mu kuma muka ƙara ɗaukan wannan kofi so abun alfahari ne a gurin mun yi iya ƙoƙarin mu kuma Allah ya taimake mu mun samu wannan abu kuna ɗaya daga cikin kungiyoyi da za su wakilci Najeriya a gasar eh, nahiyar Afirka ta kalubale ka gamsu da kuke wasa a duk wanda ya zo ya kalli yadda muke yin wasa ya san mun shirya kuma muna bugawa yadda kwallon kafa take ta zamani so bana tunanin wai dan zamu je wannan gurin wani abu zai faru kamar yadda wannan level din wasu ba su taba tunanin zamu zo ba to gashi har Allah ya sa ma mu muka zo muka dauki wannan kofin so bana tunanin wani kokonto akan wannan abu da zamu je mu buga insha Allah baya ga nasarar lashe kofin kalubalen Najeriya da kungiyar Elkanam Warriors ta yi hakanan ta kuma samu nasarar dawowa gasar premier league din najeriya da kuma samun gurbi a gasar kofin kalubale na nahiyar afirka a wannan kaka da za a shiga alhaji sayin na buba shine kwamishinan ma'aikatar wasannin jihar borno alhamdulillah da farko mun gode allah kuma mun yi murnan doka wannan kof abinda ya sa na ce mun yi murnan doka wannan kof, shi ya sa wannan kofin an doke ta zamanin his excellency mai namaji ba mu taba wuce wannan kwata final na wannan bana a karkashin professor babagana umar rasulu allah ya sa mun tafi premier kuma mun ɗauki cup kulob da suka yi rajista a wannan chandal cup shine kulob 142 a cikin 142 har ka zo first ka abun godewa allah ne kuma godewa yara kuma yanzu a wannan cup da muka doka. za mu buga continental na wafu cup a cikin cup na guda hudu na najeriya da za su yi kasa uku duka sun tafi southern state ɗaya ne ya zo arewa kuma elkenmi warriors bayan haka abin murna shine a north east gaba da yanzu elkenmi ne kawai ita za ta buga premier wannan shekara mun zo da kofi biyu mun yi leading group na mun je inugu mun yi a premier kuma mun zama doki challenge saboda abun godiya ne zan gode wa Allah zan gode wa ubangiji da ya samu kusa wannan lokaci bayan haka kuma zan gode a gwamna duk abin da muke bukata ya bamu insha Allah ba za mu sa mutane kunya ba wafi kop da za mu buga ma za mu je mu shirya kowa yana magana cewa yara mu suna kyau abun mamaki yanzu NFA chairman ya kira ya ce akwai yara uku a cikin El Kirmil za ka kira su a national team ya ce yara nan ya sun fi karfi su yi wasa a wannan dibin saboda haka ai mun samu ci gaba abin tambaya dai anan shine ko menene sirrin wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta El Kanemi Warriors ta samu ga abin da coach aliyu zubairu mai horas da ita wannan kungiya shaida shirin duniyar wasanni alhamdulillah wannan nasara ni bana kallon shi a matsayin nasara ga el kanami ko borno a face na kallon sa a matsayin nasara ne wa arewa gaba daya ka gamsu da yadda kaga yaran nan suke taka leda za su kana gani za su kai kwance insha Allah a yaran nan dama tun da lokacin da muka fara ga duk wanda suka san hira da aka yi yan jarida suka yi da ni lokacin da aka gabatar da ni a matsayin mai horaswa na alkanami a maiduguri abin da na faɗa mutane ce yaran da za mu tara lalle ƙananan yara ne amma su yaƙuri da su in muka ci gaba da training yau da gobe yau da gobe muna sai za su yi kokari za su yi bijimta kuma yanzu gashi nan sun yi amma yanzu ana maganin afirka dole ne sai ka sirka da masu experience masu kwarewa fiye da irin nasu saboda magana ne ake na afirka ba maganar najeriya ba coach ah, menene sirri ko menene burinka an ga lokacin da kake horar da tawaga ta matakin sama sai kai yadda ka sauko elkanemi warriors a mataki na ƙasa ka zo ka korar da wannan tawaga yanzu ga shi ka daga darajar wannan wannan kungiya kai menene dama ka hanga akwai wani buri da kake da shi kake so ka cimma akan wannan kungiya ta eh, eh alhamdulillah irin wannan makamancin haka ya taba faruwa lokacin na tare da kungiyar wiki tourist ta bauchi muna rukuni na daya to akwai ainihin coordinator na wiki tourist amma sai koma gombe united aka ba shi ainihin shine chairman din club din sai neme ne ce coach ka zo ka taimaka wa club din nan mu hau premier saboda mutum ne da nake kaunarsa harkan kwallo sai na je ci coaching in ka san abin da kake a kowane mataki zaka iya bujimta ka nuna irin kokarin ka. ko muka je na hauro da su to makamancin haka ne ya faru da aka gama gasa na firimiya na wancan shekaran alkanami suka magana musamman kwamishina sai ce in zo taimaka alkanami mai rugur gari na ne alkanami tim dina ne to dalilin wannan shi sa na je kuma alhamdulillah gwamnati ta taimaka wajen ba mu haɗin kai da shi kansa kwamishina duk sun taimaka wajen sun ba mu goyon baya to shi sa muka samu wannan nasara alhamdulillah su ma dai wasu daga cikin magoya bayan wannan kungiya sun ce ba za a bar su a baya ba wajen bayyana farin cikin su eh, sunana bala sharif ci biyu da nema da mai ta yi yau wannan nasara tun kama buga kawai ranar muke jira don mun riga mun san shirin da muka yi da kuma irin kwazon yaran don daga rukuni na biyu mun yi qualify mun je rukuni na gaba wato zuwa premier league kenan to shi yasa wancan wasannin ya fi wannan wahala to wannan wasan kuma muna gani ba komai bane a mu dama. Ni sunana Baba Goni daga jihar Maiduguri direban Borno Express. Na zo na gode Allah yau da ya nuna min wannan ranan yau shekara 23 ban ga wannan ranan ba sai yau. So biyu muna yi 91 92 muna da wannan kofin mun zo 2004 Allah bai bamu nasara ba a nan Lagos don fin suka sha mu sai yau kuma da Allah ya bamu nasara muka shiga Premier League na ɗaya na biyu kuma muka ci kofi to mun gode Allah. mun gode Allah wasa ne ba faɗa bane ba wasa ne dan da zan matasa menene wallan kafa wasan matasa yan kalla suna zuga ka har da kiɗa na bangaren ka Wasa ne. ga kuma yan uwan karawar ka sun yi shiri irin shirin ka neman nasara ake dai kowa na ta teka teka alƙalai suna ta kai kawo kuɗin kiyaye doka. Ba faɗa ba ne ba. Wasa ne. zan matasa. Menene. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abokin aiki Ahmad Abba. Ka misale ke cewa huta lafiya.